manuniya. wannan delegate da ake cewa gida-gida ana kai musu kuɗi daga shi shugaban jihad gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda ya je zaka suna nuna shine shine to yanzu shine shine din cikin mutum takwas da aka ce ne su ne ta'a ne za a yadda guda ɗaya. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC kenan ke sanar da duniya cewa su lura dai akwai burum-burum game da alƙawuran da delegate ke yi wa 'yan takara. Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya ya ce duk da ke gaske ne ana shakawa masu zaben fidda gwani kuɗi amma dai ba shi da wanda zai nuna ya ce shi ke da laifi ƙarara. In ka ce wane ne yake ba da kuɗi wanda yake ba kuma waye ba kuɗi ba da ansa. Amma gaskiyan shi ne ana yi to amma idan ɓera na sata daddawa ma yana wari ni abdullahi da ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji shi kuwa shugaban jam'iyyar apc jihar kanawa kankare zargin zira 'yan takara yana mai cewa babu wani ɗan takarar shugaban ƙasar da suka yi wa alkawari cikin waɗanda suka kai wa kano ziyara duk inda za mu zuba ƙuri'a amma ka za mu zuba ta gaba ɗaya kowane fatan alheri muke musu muna addu'a a yanzu da ke magana kai ba wanda muka tsayar sai shi wani dattijan jam'iyyar apc a jihar yobe ya da jam'iyyar yana mai gaya wa duniya cewa idan dai magana jam'iyyar apc ne to ya haƙura. Mu nan zombi gaba ɗaya ɗungurungun ba a yi zaɓe ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Baba Kura ba aba. Na bar wannan jam'iyya APC. Game da maganar karɓa karɓa kowa ɗaya daga cikin masar da jijan tare Najeriya ne yake gaya wa duniya cewa alkawari aka yi wa 'yan kudanci saboda haka ya kamata a cika alkawarin dan kakkaɓe dukkanin ƙura. Idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shine nan ya arewa ta karɓa kudu ta karɓa dan kudu ta karɓa arewa ta karɓa. Waɗannan faso mun muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna masu haro hanyar da za a ba tsira. Shiri na sittin da 68 cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa shugabanni da za su taimaka wa talakawa yadda za su tallafa musu samu su dan sarara. Me yiwa samar da sukunin sararawar kuma ta sa shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata dai talakawa da masu zaɓe su yi hattara da masu daudala da dala don ƙasar ta tsira. Kowannen su da muka samu takardu shi mu tabbatar kuma ya bi ka'idodin da muka shimfiɗa. Zai san kowannen su yaya yake da hukuma. Misali, in akwai wata kwantacciya na buguwa na cuta na zamba mu san irin wa'annan kafin mu ƙara tantancewa mu san wanda zai je ko wanda zai je ba mu ke mulkin kasar nan kuma insha Allah mu za mu shiga mulkin kasar nan to akwai korafe korafe da ake yi a yi akan yan takarar jirgiyar APC da ke zagaye ƙasa suna dan zuba kuɗi masu yawan gaske wannan dai yasa ba ku sa ido akan wannan dai da farko dai in ka ce wane ne yake ba da kuɗi wanda yake ba ko waye ba kuɗi ban da ansa amma gaskiyan ne, ana yi to amma idan bera na sata daddawa ma yana wari waɗanda ake maganar kuɗin da su suke sai da kansu duk wanda ya ce gashi ka karɓa to gashi na ba kawai da a dan yana son ya shiga aljanna ba ne ba aljanna shine in an zo ranar zaɓe kuliyan kai zama nashi kuma idan ka san cewa mutum ke ba kuɗin nan ba na kirki ba ne ba ka sai da darajar ka wannan kuma kai da Allah kai da mutane suka baka amanan shugabancin su ni ya mu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji. Sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC sanata Sani Ahmad Yariman Bakura ya ce ya kamata a gaya wa duniya gaskiya cewa akwai alƙawuran gaibin da ake wa 'yan takara musamman dai masu daudala da dala ko nanawa masu zaɓe naira. Akwai tattaunawa da ya kamata a kace za a yi da 'yan takara da gwamnoni da masu ruwa da tsaki a rage yawan 'yan takarar da suka fito domin ka kamar da ka sani yanzu yan takarar apc mun kai ashirin takwas to don haka ina ganin wannan tsare-tsaren da ake su ne ake so a kammala kamin a kira mu masu ruwa da tsaki za su tsaya su diba su ga cikin ashirin takwas ina wane ne zai dacewa wanda yan najeriya za su amince da shi kamar na faɗa shi dan siyasa na farko ya san Allah su wataala zai bada mulki sannan wannan dalage dalage da ake shewa gida gida ana samu su ana kai musu kuɗi wannan ya kai wannan ya kai wannan ya kai wajen mutum biyar ko shida cikin mutum ashirin takwas to ko cikin kullum ka tafi za ka ji in ka duba talabijin ɗinka daga shi shugaban jihar gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda ya je za ka ji suna nuna shine shine to yanzu shine shine din cikin mutum takwas da aka ce ne su ne ta'a ne za a yadda guda ɗaya. Ganin yadda ake zira zaren zargin zarge 'yan takarar da masu zaɓe ke yi musamman da game da maganar takarar shugaban ƙasa a jihohin da ake cewa ana yi wa 'yan takaran alƙawura. Ya sa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Alhaji Abdullahi Abbas gaya wa duniya cewa duk da ke sun karɓi 'yan takarar shugaban ƙasa daban-daban a jihar Kanawa amma babu wani ɗan takara da suka yi mai alƙawarin bashi ƙuri'a samfare na. Sai mun gama tantancewa yan suna ta zuwa kowa ya mana bayanin yadda yake kallon Najeriya da irin abin da yake so wa Najeriya. in suka gama kafin convention da zamu je Abuja shine mu zamu zauna mutanen Kano mu faɗi matsayin yanzu delegate din mu kawai in ka hada South South gaba ɗaya jihohi shidan nan da ƙuri'a 120 suka fi mu kawai yawan delegate sai da ka zuba mutum ƙuri'a sai jiha biyar sun zuba ƙuri'a sannan za su kamo shi to yanzu rarraba ƙuri'un za ku tunda kaman kuna yin alƙawura ma waɗanda suka zo a ba wani magana duk zance ake na siyasa dunkule ai mu uwan mu daya uban mu daya duk inda zamu zuba ƙuri'a ma ka zamu zuba ta gaba daya to kuma waɗanda ake musu alkawari ko shafa mai abaka fa yanzu su da aka alkawari ko ne fatan alheri muke musu muna addu'a a yanzu da ke magana kai ba wanda muka tsayar da dan takarar mu chairman wa ake hasashe za a yi ne a Kano wanda shugabanni suka nuna mana shi za mu insha Allah da lamu dai duk da kammala zaben zakulo yan takarar gwamna da sauran kujeru a matakan jihohi wannan jam'iyyar APC ya ce har yanzu akwai kura bardan fika dattijo barista baba ba abba ya ce a jihar Yobe abin da aka yi kawai shine dauki dora a yanzu haka da nake miki magana ina cikin bakin ciki na rashin zaɓe wanda aka ayyanar musamman a wannan zone ɗina zone B. Don ni ina jin watakila a yobe banda zaɓen gwamna babu wani zaɓe da aka yi na tsakani da Allah. Na gwamnan ma saboda ba hamayya. Amma mu nan zone B gaba ɗaya gun ba a yi zaɓe ba. Mutane aka ɗauka ana kafawa a cire wannan a sa wannan. Wani mataki kake son ka ɗauka a yanzu? Matakin yana da sarki kwarai da gaske. Bai kyautu mutum mai shekaru kamar nawa ba. Mutum da ya ɗara saba'in. Ya zauna a inda ake barna ba zai iya gyara ba saboda haka a yau madina ina tabbatar miki cewa ni baba kura ba aba na bar wannan jam'iyya ta apc saboda ba zan iya zama a cikinta ana barna da ni ba kuma za mu gaya wa duniya ga abin da muke ciki ga abin da za mu yi amma a yanzu haka bana jam'iyyar apc na batta ashe dai har yanzu akwai wasu 'yan kasar da ke ganin dole ne a ci gaba da maganar karɓa karban da mafi akasarin 'yan yankuna ma ake ganin kamar sun haƙura Domin kuwa sanata Kabir Ibrahim gayan jihar Kanawa ya ce yarjejeniyar karba karba aka kulla cikin jam'iyyar APC saboda kaɗan ɗan kudi ya kamata a lalubo kawai a dora An yadda a doka ta Najeriya a yi bani in baka. Arewa mun samu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taka rawa ta shekara bakwai yanzu ta takwas insha Allah. An ce bayan nan kuma za a mai da ita kudu. Kaga wannan yarjejeniya ce in ka ga yarjejeniya kuma kamar amana ce. Idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shine nan ya arewa ta karba kudu ta ta karba dan kudu ta karba arewa ta karba haka ci gaba da haka za a ga cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya a cikin tafiya kasar nan muna fata dan takarmu da aka saya fito da kudu kuma shine mataimakin Buhari so da haka kaga kamar an yi da kalliman sai na ibi ne kuma so da haka za a tafi tare hakan Allah yadda muna ganin nasara tana nan kuma abin da ake nema shine wanda zai kyautata alheri ga al'umma su amfana ya adalci a mulkinsa game da ibtila'in yan bindigan da suka tare motocin da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna kuwa dan takarmar saddan tare na Najeriya jam'iyyar APC a shiya ta bin jihar Kaduna Honorable Muhammad Sani Abdullahi Dattijo ne ya ce dole ne a ta jaje saboda yadda al'umma suka yi asara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika na girgiza kwarai da gaske da na samu labarin abin da ya faru da wasu al'umman birnin gwari da matafiya. Ina mika sakon jaje ga mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufai da mai martaba sarkin birnin gwari bisa ibtila'in da ya faru na 'yan bindiga. A wannan al'amari abin takaici ne. An ka wantan da rayuwar al'umma da ba su ji ba ba su gani ba a don haka ya zama wajibi a gare mu mu taimaki gwamnati ta yadda duk za a iya kawo ƙarshen wannan masifa da ta'addanci da ta'addabe mu gwamnati za ta ci gaba da iya ƙoƙarinta wajen ganin al'ummar birnin gwarar jihar kaduna sun zauna lafiya ina yaba wa jami'an tsaro da 'yan sa kai da suke aiki ba dare ba rana na ganin al'ummar jihar kaduna da birnin gwarar sun zauna lafiya to duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin sun dafe marafin iko kwanakin da suka yi musu saura domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki sittin ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin iko su yi sallamar sakin kujerun idan dai suna son komawa gida cikin sutura kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shirin da kowace juma'a kukan saurara ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.